kare da zai cikin ta hutu lokar da ma ɗari uku da sha uku amma magana wajen ba da rufi biyu da isa, da hajjari da rasuwa da ikirari da bashi da kalab idansu a rufe da jirgin na ne na ashe shi ne na gare ya ba a duhu ne na zurfa lafi ne ta gare ne yalwani da nasa jiran na abu kuma bane da hajar hujji nan kudi in ga har ayi ga shi ne la ta wanda ba a ne ba la ga in da ka fi hajar hujji ya ga ba za ka mu ami hajaran gaddada alai bil fawaid ne ga mushida ku kuma magana akan haka har yake inda kike ya ya hadin mu ya sa alai hayan sahu hatta yulu hukumu hu bi ma yajin والأمل اليوم عليه نادم ومثله فالجنية يقاضي وإن تكن ظاهرة الإيمان فإنها مردودة الأفعال إلا مع الوصول للتعريف الوسعان أثر التعريف وقيل بل أفعال تسوق إن هي حالة المخيل تبلغ وزن ذي تاليف وخمسين بما به الحكم إلى ستين وهكذا الشبل يأتي ما هجر ولا ولاية نكاز تبقى بالنظر وليس للمهجور من تخلفي إلا بترشيد إذا مات الوفي وبعضهم قال وبعضهم قد قال بالصلاح حق من يعرف بالصلاح وشأن إنسان من الشهود في أثر التفسير والترشيد وليس كبير ما أبلاني ومن رب رشدك فيامي وجاجل يسير في من هجر إلى بعض ماله مغتبرة وكل ما أتلفه مهجور فمنه من ماله مشهور إلا إذا طوعا إليه صرفا وفي سوى مزلعة قد تلفا وفعله ذي عوض لا يرتلى وإن أجازه وفيه مضى ويقدر يعتق الجرى العمل بمنه ولا يجاز إن فعل وجاهل السافر جازه الماء لغير هجر فيه فلهم ألمة جواز فعله بأمر لازم لمالك ومرء لقاسم للذي على سبيل الهمل يقول إذا سافر يجري جلي tunan abin da ke magana duka ya halatta ga wasi ga وان yake hajjariya wanda a cikin kangensa ya ba shi sashen dukiya sai zarata shi in ya ga in ya tere zuciya ga sana'a tana da tsawa a duka mai kaya ne amma duk abin da mahajiri ya halaka to biya ne daga dukiya sai shi a mashhurin kauli sai in ya zo shi wanda akan yi da shi ya ba shi abin nan bisa ga son kai ne kuma ya halakar da abin gaba ba wani maslaha ba to shi duk aikinsa irin waɗanda abubuwa wanda akan da shi suna da hannun ciki don haka ba shi kamata har abin wanda an maraya wanda akan da tsarin wani har ya kai waje yana magana a in ya balaga yana rashidi to ana ba shi dukiyarsa ko ya balaga in sa huhuna to ana hajjari da za a tukuɗa mai dukiya ba don kashe harkata amma kuma wanda a rika da dukiyar nan kada shi yarda shi abin da zai shi dukiyar nan wato ya hallaka ta don haka yace wa zallazi ala sajirin muhammadu ya kula ya ta hadin yajibin gani ya huwa ala hujjatihi kalgaibi ila bulugihi bi hukm wajibi wa yarfa'u al-wasiyyu kullu ma yajin min mal man fi jarihi mahama shi wasi yana tunkudawa duk abin da ya waje na dukiyar yadda a cikin kanginsa ko shi ne na abin wa nazar al wasiyi bil mashhuri man sahiru ala bani na hadiri to da wannan yake cewa kan mu kai mu kammala wannan lokaci yi amma insha Allah za a zo da shi gaba domin akwai magana akan hajjari akwai magana akan rushidi Allah gane da mu to to zai mu ah, lokaci da haka ne ya ah, ah, sai wani mako insha Allah inda za mu sake gabatar da wasu tambayoyi ga malam wannan lokaci muke kira malam Allah ya saka da alheri mun gode mu kuma Allah ya iko amfani da abin da aka faɗa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa